ma Allah a yafiya yanzu jama'ar Kaduna mu baiwa Allah a yafiya nan Kaduna Haruna Sa'id ka joro ka kaiwa Allah a kuka gobe ma safiya ce tunda jama'ar Kaduna suke bukatar ka jora ba za su fasa da kai ba kama Allah a yafiya yanzu jama'ar Kaduna mu baiwa Allah a yafiya nan Kaduna Haruna Sa'id ka joro ka kaiwa Allah a kuka gobe ma safiya ce tunda jama'ar Kaduna suke bukatar ka jora ba za su fasa da kai ba bismillah Allahu ubangijin daren shaho yayi mutum ya mai iko akan kafa ta yayyawo kaga tun dare wannan ba za shi manta da kai ba kar ka fasa ka jora ka kama Allah a kajiya ni salati ga annabi rabbi salli ala mahamudi annabin kowa alihi sahabbai da tabi'ai na san kowa darajarsa Allah kar ka bar gwanin mu yayi kaura sasha a cikin jerin waɗanda za su ba mai ba kama Allah a yafiya da jama'ar Kaduna mu baiwa Allah a yafiya nan Kaduna Haruna Sa'id ka joro ka kaiwa Allah a kuka gobe ma safiya ce tunda jama'ar Kaduna suke bukatar ka jora ba za su fasa da kai ba shirwa a dokar daji anan ake kifi in ya dan matso jama'a sai su sa masa karfi kaga masu su su burin su sai tarin kifi wanda duk ya kare su ba za su shirya da shi ba sai kome ta kura kura da dan karen kwari in ta tafi ta samu ta ci ta rinjayen fadi in ko ta rasa ita ci toka cikin ta ne girma kar a ce tana jin yunwa sun ranta ya fili to ina su balbela tana gidan shanu sarki can ta je ta ce ciwo to kun ga balbela bayan ta har ya fi karfinta ba ta san tsayawa a gidan irin sa'anninta banda kowa ya zai ciwo cikin sa'anninsa gara ya cikin manya abinsa zai fi morarsa tunda zai gama ne ba su san ma yana yi ba karfinan bukatunsa ba za su cin shi komai mu kama Allah a yafiya da jama'ar Kaduna mu baiwa Allah a yafiya nan Kaduna Haruna Sa'id ka joro ka kaiwa Allah a kuka gobe ma safiya ce tunda jama'ar Kaduna suke bukatar ka jora ba za su fasa da kai ba Haruna Yunusa Sa'idu dan garin can ka jora da ke azan zauta shura shin yayi takara ne eh yayi takara da gwamna a karkashin jam'iyyar CPC a jihar Kaduna ya samu ƙuri'a eh daukacin mutanen Kaduna sun ba shi ƙuri'ar su sarki mai kuce nufi ne ko an yi karfa karfa ba ruwan koji sarki mu ba a bakin mu ba ba ruwan mu ruwan bana ba da da kuce ce ba to lahira ta fi kyau in duniya ta yi sarki to tsoron ka za mu ji ko ko tsoron alkali ku ji tsoron Allah Allah da yayi mu ya ce a yi shari'a ga kowa wanda su suka yi zaben suka gama ba da mu ba so ya cancanta su faɗa maka amsar ka sarki shi haruna yusa sa'idu mai mutane ne mai ilimi na addini da boko ku gane ba shi cuta a siyasa kuma a harka uba ne ayyukan da ya yi kun san su mun san su sarki tun da ba mutum ne wanda ke boye komai ba shi fa ba mutum ne wanda ke boye hali ba yayi karatunsa na firamare ku je kun yi duba yayi sakandare ya gama can hali bai gaza ba haka ya katsina yone besti ba a nan ba kuma abokan da ya yi suna ta shelar hali ne to ya batu na aikin shi ka ga malami a firamare yayi a farko banda wannan to sai me ya karantar a wata sakandare kaji karko shin anan ya kare a'a ya karantar a poli poli takkalin da university ba a nan ba to na yi wannan jambanki kariya ta yi ta farko wannan wannan ba sarki ya yi jalar manaja a kamfanin sanya hannun jari babu ja kaji iko na allah shekara har nawa shekara goma sarki ba su ga tamakar shi ba to wannan wannan fa babban sakatare ne na farko a ma'aikatar tace kudin shiga in ka dauko to haruna yunusa ka zama imami wanda in an ka zo sallah sai ya yi landin kainuwa da shan allah babu kai babu fendin ki gudu kace sa gudu ka fito babu haidu ka zama farar naira kaga kayan ex expanding wanda ke da naira shi ne yake zaman tanda wanda bai da naira sai dai zaman siranda to ku canja amashi ina batun masoyansa yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi in jihar kaduna mu kara hankuri ya yi inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi in jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi to yan jihar kaduna haruna bai yi cuta ba inda lokacin ya yi a ba shi gurre a yafi yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna a kotu ba mu yi shirme ba in kun bincika na ku haruna bai yi zamba ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna yancin ku ban masaida ba in kun bincika na ku haruna bai dumame ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna wallahi ni sani na da jam'iyyar cpc ba jam'iyyar masata ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna ba wai muna da tsoro ba duk abin da za kan yi ka mu shawara ya yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna gwanin ku bai ji sashe ba a karkuran kofa kun ji ku tashi ba mu ji tsoro ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna wallahi mun amince muku za ku ƙara zabar mu ba za a ba mu tsoro ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna mun je kota har karo biyu ne tunda an hakan ya zama rabbi ne bai so ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna ƙarta mu an kora ni itin da ta kasance haka rabbi za mu bai komai yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna abun kushi ne na kutun da an ka kwace muku rabbi na ganin komai yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi yan jihar kaduna haruna na ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi ina yan birnin gwari in haruna na ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi to ina yan igabi haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi to ina yan cikin kuma haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi to ina yan jiwa haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi dai ina yan ikara haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in mu kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi mu kaɗa gurre a kundi to ina yan jaba haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaben muku manta da sabuwa yan jihar kaduna in kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi dan kaduna south haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaben muku manta da sabuwa yan jihar kaduna in kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi yan kagar ku kuma a haruna na ta gode muku tun da ya ga zaben ba ku manta da shirme ma yan jihar kaduna in kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi yan kaduna na kuma haruna na ta gode muku tun da ya ga zaben ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in kara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi ɗan ka juru kuma gwanin kuna ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi ɗan ƙaura kuma a haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi ɗan ɗauru kuma haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi ɗan lera kuma haruna na ta gode muku tun da yanzu zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi to ina yan kubau haruna na ta gode muku tun da ya zaɓen ba ku manta da sabo ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi to ina yan kudan haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da ƙauna ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi ɗan makarfi kuma a haruna da ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku manta da ƙauna ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi to ina 'yan sabon gari na ta gode muku tun da ya ga zafin ba ku manta da kauna ba yan jihar kaduna in makara hankuri ya haruna ba ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa kure a kundi to ina ɗan so ba haruna ce ta gode muku tun da ya ga zafin ba ku manta da kauna ba yan jihar kaduna in makara hankuri ya haruna ba ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa kure a kundi to ina yan sango haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku mance da kauna ba yan jihar kaduna in kara hankuri ya haruna ba ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙurri a kundi to ina yan zango haruna ce ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku mance da kauna ba yan jihar kaduna in kara hankuri ya haruna ba ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙurri a kundi ɗan katab da ɗan zangwa haruna na ta gode muku tun da ya ga zaɓen ba ku mance da sabo ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙurri a kundi ɗan jihar kaduna haruna da ta gode muku tun da gashi zaɓen ba ku manta da kauna ba yan jihar kaduna in ƙara hankuri ya haruna bai ji tsoro ba inda lokacin ya yi makaɗa ƙuri'a kundi ɗan zahar kaduna haruna na kiran kowa inda lokacin ya yi a kaɗa ƙuri'a ya fi ƙuri'a ya fi a kaɗa ƙuri'a ya fi bayyakin ruwa allah shi samu dace amin allah ba mu sa'a